السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بها يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi shida ga watan safar a shekara ta 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya a shekara ta 2016 miladiya in ba a manta ba muna karatu cikin suratul safi makon da ya gabata mun cike da ƙarshen aya ta shida faɗin allah maɗaukakin sarki وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم زام تاشفركم آية تبقي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وما وانا شيني درس من أكو أجشن سورة يا الله يتسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah ya ce wa man azlamu babu wanda ya fi zalunci ai la ahada ashadda zulman ba wanda zaluncinsa sa yafi kaiwa matuƙa mimma niftara ala Allah ba, sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah mada yake binisbati ayatihi ilaftira a ahadin min alkalki ta yadda ya jingina ayoyin Allah ga cewa wani daga cikin mutane ya kirkire su Mana mai da martani ga kafiran da suke cewa ƙur'ani ba zancen Allah ba ne ƙur'ani wani mutum ne ya kirkire shi ko dai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su ce shi ma wani ne ya koya masa shi kuma ya zo yake gaya wa mutane Mana dai ba zancen Allah bane a dunkule kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce am ya kulu naftarahu lallai suna cewa ƙur'ani ƙirƙirarsa aka yi Mana ba Allah ne ya saukar ba ba kuma zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala bane a wata yare yace wa laqad na'lamu innahum yaquluna ma yu'allimuhu bashar muna sane da cewa suna cewa ƙur'ani wani mutum ke koyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba wai zancen Allah ba ne ba wahayin Allah ne subhanahu wata'ala to wannan kan ba ƙaramin zalunci ba ne? a ɗauki zancen Allah a ce zancen wani ko a ɗauki zancen wani a ce zancen Allah duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan zalunci kuma shi ne mafi girman zaluncin da baki ke yi zalunci iri-iri ne akwai zalunci na baki akwai zalunci na gabbai in zalunci na gabbai ne babu zaluncin da ya kai rusa masallaci wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu wa sa'ati qarabiha amma idan zalunci ne na baki babu zaluncin da ya kai ƙaryata Allah babu zaluncin da ya kai jingina wa Allah subhanahu wata'ala waya. ba zaluncin da ya kai musun wahayin Allah subhanahu wata'ala ta'ala malai ce au bi idafati rusulihi وتكذيبهم لإبطال ما جاءوا به من الحق jingina zancen allah ɗin الله ce zancen ɗaya ne daga cikin زني shi ƙur'ani ko da ka ce maganar annabi ne ka ci mutuncin ƙur'ani ka rage masa matsayi domin ƙur'ani ba zancen ɗan adam ne ba kwata-kwata zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala annabawa duk da cikarsu da kamalarsu idan aka jingina zancen Allah aka ce nasu ne ba na Allah bane to an wulakanta Allah ɗin an wulakanta shi kuma qur'ani ɗin, domin qur'ani bai dace da kowa ba sai da Allah maganar Allah bata dace da kowa ba sai gare shi subhanahu wata'ala da kamala ce ko dai ya zama an jingina ƙur'ani ɗin zuwa ga wani ko a jingina shi zuwa ga manzo daga cikin manzanni wanda kuma abin da yasa su kafirai suke haka